محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أيوة، قوما ga watan rajab bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar a karatu cikin littafin hannun masa'il fi sharhi muhtasari da akhbari bi jalali muna cikin mawani'ul hayy to za mu tashi kan mawani'ul hayy ko kuma babu ya zama ahkamul hayy ko ahkam wa mawani'ul hayy abubuwan da al'ada na mata ke hanawa da kuma wasu hukunce-hukuncen da suke da alaka da al'ada wanda muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala ya tattauna wannan matsaloli a cikin wannan littafi risalatun fi jima'i tabi'iyya lin nisa' wanda ya sa babi ahkamul hayy hukunce hukuncen al'ada zai bada cewa lil hayd ahkamun kathiratun akwai hukunce hukunce masu dubin yawa tazibu ala 20 sun wuce 20 hukunce hukunce daban-daban amma ce nadhkuru minha ma narahu kathira al-haja zai da ambata maka abin da aka fi bukatar shi na ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen assala ɗan hukumi maganar shaci assala mace ba ku dama ta yi ne assala idan ta kasance tana shiga al'ada kama abin da ya shafi الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك يقول لك أبو بن محرم ذات إيش سبب حديث عائشة رضي الله عنها tana sauraron Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shingida kan cinyata ina karanta Qur'ani alhali tana shi al'ada to da yau mun magana karatun Qur'ani ta mai al'ada hukunci na biyu asiya ya harumu alaiha asiya farduhu wa nafdu farillan shi da nafilan shi duka haramun alaiha abu na uku at-tawafu bil bait haramun ne ta yi dawafi in ta je makka tawaful lifafa ne ko tawaful wada ne ko tawaful hudu ko ma wani ne haramun alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Aisha if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil baiti hatta shi wannan hadisi ma ne ya kamata ya kawo if'ali ma yaf'alu al-hajj duk abin da mai haji zai je maki ghayra an la tatufi bil baiti babu da dawabi hatta zai mage na mace sarki ba babu dama ta shiga ma ɗakin kaba har da wani wanda hukunci na uku ke hukunci na hudu su kuma tawafin wada anha in yi zama ta riga ta yi tawafin al'ifaba da me rage mata aikin hajji ke duk in ka je aikin hajji ka yi tawafin ifaba me zai rage maka zai rage maka sauran jifa na ranar sha ɗaya sha biyu in ka gaggauta to kuma ka ta zuwa sha uku daga nan babu abin da ya rage sai mai tawafu alwada to ita wannan ta riga ta yi tawafu ifaba to shi na an yafe mata tawafu wada fa innaha أكملت ال... إذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت سير على mata qabla al-khuruj ila baladiha kafin ta zuwa garin su wastamarra biha al-hayf ila khurujiha kuma na ce gashi jirgi zai tashi gobe kuma tana cikin al'ada fa ta takhruju bila wada' shike nan tafi kawai kasar su ba tare da ta yi tsawon da ba saboda hadithin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yace umira nasu an yakuna akhiru ahlihim bil baiti an umarci mutane karshen al'amarin sai zama sun zaga ɗakin kaba a wafin wada illa annahu khuffifa ni mar'ati al-ha'id sai dan an rangwanta mace da suke al'ada wannan tawaful wada ba sai ta yi shi ba wala yusahabu lil ha'id inda al-wada an ta'ti ila bab al-masjid al-haram kuma ba mu musabi bane tunda ba ta yi tawafi ba ta zo ko ba masallacin ta zai wata addu'a wannan bai zo da gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma tawafin aikin hajji ba tawafin umara shi wanda dole sai ta yi shi wala yasqutu anha bal taqufu idha tahurat sai tawafi idan ce sai yace ifali ma yafalu hajju ghayra an la taqufi bil baiti hatta taquli to wannan karatu mafi yawanci na mata ne ba na maza amma kai bayan wanka ji za ka iya yi mata lacca ne musamman horo a maimakon tarin banza da wani zai ta kawai da hukunci hukunci to yaya hukuncin ka da ya za ɗauka kin ya harba da aikin hajji to yaya hukuncin da wakil wada yaya hukuncin ka da to sai zama hiran kitabun wa sunna al al-khamis hukunci na biyar al-mukhu fil masjidi mace babu dama ta zauna a masallaci a domin mai an umarci kamar mawaƙiya take ta umarci manyan mata su fitar da al'awatik yan mata wanda watin kudu da mata da suke kulle wani kuyyar hada mata masu al'ada fitar da su zuwa masallaci masallacin idi da ake nan daga wannan idin insha Allah ba ka tafi masallaci da wata da matar rake ko ta je ba sai a je masallacin da ba a yawancin cakulalli ne maza da mata to su mata masu al'ada su je idan za su je wa ya ta zilul hayyadul musalla sai su nisanci wurin da ake sallah to jira ce su nisanci musalla to ga masallaci shi kuce cancanta ne hukunci na shida aljima'a haramun ne mijinci saboda saboda kada Allah mai rima da kuka wai tsaruna ta ne mahim قل وعدا فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن to يطهرن والمهيض زمن الحيض wa makanuhu lokacin da kuma gurin da al'ada yake fita wannan hukunci na dauke nan na shida hukunci na bakwai abbala in tana al'ada haramun ne mijinta ya sake ta saboda Allah ya ce yawan labina ya yi wa nabi bi za tallaqatum nisa ne talliquhunna ce hinna wa ahsul idda wannan kun gane shi a cikin hadithin Abdullahi bin Umar da malam zai gaya mana shi a nan abdullahi ibn umar ya saki matan shi na cin al'ada sai umar radiyallahu anhu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bishi sosai ce murhu falyuradiha ka umarci shi lalle lalle dawo da ita summa yumsikha bayan ya dawo da ita ya rike ta hatta ta tsora har sai ta yi sarki summa tahira sai ta sake wani al'ada daban summa tahira a summa tahira summa ta tsora sai ta yi al'ada ta sake tsarki banda sarkin da ya sake ta yanzu tana cikin al'ada dole ya dawo da ita sai ta yi sarki sai ta sake wani al'ada daban ta yi wani sarki daban to sun mai sha amsaka ba'at da in yana so ya rike ta to su ci gaba da zama haka wa in sha tallaka in ya so kuma ya sake ta a lokacin kamar shi ma qabla an ya massa kafin ya sadu da ita wannan an yi mana je da daddare a cewa yau yau an yi saki ya zama sakin bidiya ce kuma da yawa da yawa ana fada yin wani to fa tilka al-iddatu allati amara Allah an tudallaqa laha nisa wani tace iddan da Allah ya umarci maza su saki mata shi kaga wannan wannan hadisi yana fassara maka ya wanda ya yi wanda bibi idza tallaqatum nisa fa ballighuhunna li iddatihinna wa asul idda wannan hukunci na bakwai kenan bai halatta ba mutum ya saki matar shi tana cin al'ada hukunci na takwas ya itibaru inda ta talaqi bihi da shi ake lura da in an yi saki da shi din ake lura da ne idda Allah bai gina abu ka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ta qurun to in ba ta al'ada ba wallahi yaisna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid kaga wallahi lam yahid sai su zauna wata uku hukunci na tara alhukumu bi bara'atir rahimi ana hukunci da cewa in an ga jini to cikin ta babu komai ke cikin ta babu komai ma'ana ba ta da juna biyu ke alhukumu ashir hukunci na goma wujubul ghusl dole ne ta wanka in jini ya dauke ki saboda hadithin Fatima binti Abi Hubaysh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata fa idza aqbalat al-haida fada'i salata in al'adar naki ya taho ki bar sallah wa idza adbarat idan jinin ya wuce ya wuce fa tasili wa salli ki wanka lalle lalle sannan ki sallah wannan hukunci na goma ke kuma ya tattaro mana hukunci hukunci guda goma na al'ada cikin wannan takaitaccen littafi risalatun fi dima'i tabi'iyya lil nisa wannan ma ne ce mawani ul hayy قال رحمه الله alam bai mai al-akhbari rahimahullah Allah cewa wala yahillu lil haidi salatun wala ba lil haidi mace mai al'ada ba cewa haidati saboda suke su domin halatta ba salatun shine fa'il bai halatta bai ce yi sana'a to mata na ka samu sai su yi kumbiya kumbiya ko ta mata ta so a gane tana mai al'ada musamman sa mai shiga shi sai da tafi alwala sai ta zai shiga daki ke ta yi sallah yau ta yi wannan ba ta saba ma Allah ta saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ba ta sallah la fariba la nafila ko sallar farilla ko sallar nafila babu ko ce yin sallah salatu lailiya ko kuma nahariya akwai salloli na dare akwai salloli na irin salatu buha salatu suruki shamsi ta tahiyyatul masjidi duk wannan babu su rakatai fajiri babu sunan rawati babu ke ma wani abu ne ta so mata tana so ta yi sirara babu a ta yi sallah raka abin babu sun da ne annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallah wala tawafun haka nan babu dama ta yi tawaf imma tawaful wudu ko tawafu ne tawaful ko tawafin karshe tawaful wada bal ma an rawanta mata inda ta yi tawafu al-ifada shi kenan ba sai ta tsaya dan tawafu amma idan ba yi tawaful ifada ba to dole dole sai ta tsaya kuma hakki ne akan amirul hajji dole dole ne ya tsaya saboda irin wayannan matan bari in sauke ce ya dawo gida ba su kuma suna can a in ba za a samu su jirgi ne na musamman jirgin yan larura can karshe kenan to lalle lalle hukuma ala sai ta yi wannan saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Safiya matar shi kenan ta yi al'ada sai ce ahabisatuna hi ahabisatuna hi yanzu wannan za ta tsare muke nan mata ta tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da jama'a gaba daya sai ka ce ai ta riga ta yi dawa to shikenan yace shikenan don har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dakata akan mace ta yi al'ada to na amirul hajji ne kuma zai dakata ba ba duk asali shi ne ma original duka sauran ana sa su ne ne wai kuma abin da ke fara kan dutsen safa wallahi bai iya abin da ke fara kan dutsen marwa wallahi bai iya amma ya sa shi amirul hajji to dai manzo Allah ya tsaya to kaga kowa ma dole sai ya zo to wannan zalunci ne babba mace tana cin al'ada kuma ce lalle lokacin dawon ta yayi sai ta dawo wa musamman idan bata yi tawafu ne tawafu ifada shine rukuni in bata yi ba ba ta da aikin haji kawai ta ne ta yi hajijiya dole hukuma na zai su kasance su san da wannan wala tawafun bi halatta tawafi ba wala qasu mushafin bi halatta dauki mushafi ba mushaf shine qur'ani kenan kamar da muke fara wala tuhuru masjidin bai halatta ta shiga masallaci ba Wai ya kama mata ana musu karatu kenan ta zo sai dai ta tsaya can waje tunda ba za ta shiga masallacin idi ba to masallaci ku cancanta wancan nan ba za ta yi sallah ba wa alaiha qada'u sawmi to kenan ba za ta so mu kenan wannan jabi abata shi wala ta so ba za ta yi azumi ba yace wa alaiha qada'u as-sawmi za ta rama as-sawm dun as-salah banda as-salah to menene hikima wannan mu'ada ta tambaya Aisha radiyallahu anha wanda yasa mai al'ada ke rama azumi ba ta rama sallah to sai shi ta mutuntunce ta ce harumiyatin anti shin ke ba haruriya ce ke gina cin khawari sai ce a lasu bi haruriya walakin ni as'alu ni tambaya kawai yake yace to haka yake mu ma haka muke a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarci mu bara azumi ba a umartan mu bara sallah to menene hikima Allahu a'lam ba lalle sai ka san hikima ba ka ga shi ta mata mata hikima kuma manzo Allah kai to ba a wacce suraba azumi ba a wacce suraba sallah shikenan to Allah wa'ala zai zama hikimar rama sallah akwai mashakka sannan al-mashakka ta yi taysir akwai wahala mutum da akwai wahala sai a sai ya mata sauki bisa ka lambata mata wancan kuma babu wahala da duka duka azumin a shekara ana yi shi kwana talatin ne kawai a cikin shekara gaba daya to yana kuma duka duka al'adar za a yi shi kwana bakwai to kan shekara ta wazza a shi wata wata su ne tarara kaga wata bakwai insha Allah ta gaba to sai zama can babu wahala wannan sallah kuma akwai wahala wa qira'atuha ja'izatun ta yi karatun qur'ani ja'izatun ya halatta babu ne malamai sun yi bakin wannan wajen karatun qur'anin ta da kuma zikiri da yi zikiri irin na sunna ba duk wanda ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha ifa'ali ma yafa'alul hajj duk abin da mai aikin hajji zai ke maki daga cikin abubuwan da mai aikin hajji yake akwai zikiri akwai alka ghayr Allah ta kofi bil baiti kawai abin da ya hana ta kenan amma duka sauran abubuwan za ta yi shi hatta ta koyi wala yahillu li zawjiha farjuha bai halatta ba ga mijinta ya take ta bai halatta ba mijinta ya kasance ta ba wala ma bayna surratiha wa rukbataiha ko kuma abin da yake tsakanin cibiyarta zuwa gwiwanta mana dai shine ya tara da ita ke wannan bai halatta ba hatta ta tsira, har sai ta yi wanka dole jumla shi ne ma zai bayyana ma a takaice kaga akwai abubuwan da bai ambata ba shi ne shakki zai zai ambata maka musamman daga cin mawani wani hayi da cikin da al'ada ya hana ne kamar muhammad musali musulmin ya gaya maka a cikin nan ne kamar mai sani ya halatta ba ko kaɗan mutum in mace tana cin al'ada ya sake ta sai ya bari ta yi sarki in ma abin ya ci ya cinyewa ba sai ta manta bayan yana wato shi ke nan yanzu ya sake ta kuma ita kama kuka ba kuma ta ita ta matsa lamba ta matsa lamba kuma abubuwan da take mai ta ita daina an yi an yi an yi to ya rubuta mata saki da ya kwan yana sai ta shiga damuwa ba mutum da zama ba a kan da saki gaba daya zai kasance saki da ya kwan to kaga akwai sauran binkin yana ta dalilin haka ta yi na dama ta zo ta gyara dama hikimar saki ke amma ya ce a kan da saki gaba daya kuma to kaga shi kenan sai zo ana ta cewa to za a gyara ne ko ba za a gyara ba wasu ce za a gyara wasu ce babu gyara to kar ma ka shiga wannan kaulani ka ce ka saki mata saki a lokaci daya kokarin saki dai tak imma za ka yi karya wannan rasin sakin to ka san karya shi ko ka targada shi mana ka yi amfani dai da wani lalfazi da wannan saki ne ba saki ba in ka yi niyyar ka ba saki ba to shi ke albayan ya ce bayani akan wannan jumloli da ba da ya fada annahu la yahillu lil ha'id al umur al madhkura ala tafsil al ati haramun ne ga mace mai al'ada wannan al'amuran da za a ambata ala tafsiril ati inda za ma zai bayyana shi daki daki al'amari na ɗaya as-salatu was-sawm bi halatta ba ta yi sala bi halatta ba ta yi as-sawm irin wani ba duka fara su koyi da da larabci ya bi ta ce as-sala ce sallah ta ka ba ta harshen as-sawm shi da ban ba shi da suna a cikin ba shi din ne muka ɗauka mun ɗauki azumi wani suna ne aka sa mai dauka to wannan abubuwa guda biyu bai halatta ta yi su ba ma a gaba wani saumi amma za ta rama azumi duna sala banda asala an ya bi a asala faqad jaa fil hadithi ya Allah cin hadithin gantace annahu alayhi salatu wassalamu qala alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum ai ashe wannan isifa ne taqriri ba tambayar tambayin ka eh ko a ba wala ka bada asaba alaysa ashe idan hamatil mar'atu idan mace tana al'ada lam tusalli wa lam tasum ba ta salla ba ta azumi mana haka al'amari yake to kaga hadisi ya haɗo maka abubuwa guda biyu rawahu al-bukhari da kuma hadisin Aisha da Mu'adha ta tambaye ta wa qalat Aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha tana cewa kunna nahiru su mata suna al'ada ala ahdi rasulillah a lokacin banza Allah sallallahu alaihi wasallam suna al'ada idan wannan tabbirat bayanin lokutan ce kwana bakwai ne kwana goma sha uku ne kwana sha biyar ne kwana sha bakwai ne tun da akwai shi lalle lalle to da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mata to kuma to su a lokacin su suke kenan kwana nawa ne suke yi takamaimai shi ne kuma suka ce tun da ba samu wani takamaimai lokaci ba babu bashi da wani mudda mu'ayyana iya kwakwadai da tun zai zo mata iya haka za ta yi shi wannan shi ibn zai muke cewa ba kwana sha biyar ne sha bakwai sha bakwai amma yawancin malamai sun tafi akan cewa wannan kwana sha biyar ne wani sun muska ce a sai kun kawo dalili da ba wani dalili ta kamai mai iyakaci tabiyayi da aka ce haka suke yi to su sahabbaiya suke yi to matsala ce khilafiyya ita Aisha radiyallahu anha tace kunna nahibu ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nuqaw bi qada'i as-sawm sai umarce mu da rama azumi wa la nuqaw bi qada'i as-salah ba umartan su da rama sallah hadith rawahu al-bukhari da ka kara hadda muslim hadisi ne muttafaqun alayhi ana umartar su da rama azumi amma ba a umartar su da rama sallah ba ta ambata ma mu'ada wa menene hikima ba kawai kana su sahabbai na Allah kawai sunna sanni kawai ba bukatar ma ajiyana ta wani kwasa kwalwa a kawai manzo Allah ya yi shikenan bai yi ba shikenan ya umarce mu eh bai umarce mu shikenan menene ma ubu ba sani amma mun yi ta samu yanzu menene hikima kaza menene hikima kaza su kawai an umarce su shikenan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره أما فتد هجمومي هنا نفايدوجي saboda wanda zai kasance mai taurin ne, ko kuma wanda ke bukatar ya shiga cikin al'amarin jirgin sosai matsala na biyu da aka hana ta wattawafu ba da ma ta yi tawaf da dukkan nau'in shugaba da salatun domin tawafi sallah ne lima marra saboda abin da hadithin da ya wuce a ibn Abbas da radiyallahu da shi'atuhu ma in sahabi baban shi sahabi ne zai ga dinga cewa radiyallahu anhu ba. tunda an ce ibn wani ne ibn din Abdullahi kenan sannan ga Abbas ya zama sun biyu kenan إتي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة دواب سلام إلا أن الله سبحانه وتعالى أحل فيه الكلام في أن هل تبغنا شيء دوابي أنا كان دوابي ذاك يلعب بالمعروف والنار المنكر kace mana tashi mana kallata ka mana kai hankali mana ga mace dan duk dan duk gaba kadan ya kasance za yi magana mai kyau a cikin dawaminka wa man takallama fala yatakallamu illa bi khair duk wanda zai magana kare komai sai alkhairi kar ka yi gulma kana dawamin jishi jishi kita a ba ka da wani amma mutum ne yau da ruwa gaba hadisin da ya fi shine hadisin Aisha radiyallahu anha shine wanda da muka karanta ifa'ali ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري duk abin da mai aikin hajji zai ke maki sai dai babu da maki na wafi sai ki tsaki to ka wannan ya fito da shi faro faro akan mai dawafi a mai al'ada ba ta ne ba ta dawafi abu na uku amma sai zama abu na hudu kenan idan ce as-salatu was-sawm abu biyu ya cin sama to at-tawafu sai bar shi na biyu kenan to na uku nassu mushaf al-qur'an al-karim wa dukhul al-masjid shafar qur'ani da kuma shiga masallaci a babu dama ta shiga masallaci sannan kuma babu dama ta dauki qur'ani dangane da shiga masallaci wancan hadisi na ummu atiya radiyallahu anha saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su shiga masallacin idi ka waje da masallacin idi da lamu ba shi da tsari ko kuma ce ma kusan duk masallatan idi da muke su kamar wani masallacin idi ke da tsari ta kamar ba a nan gari ne Wannan ba ce wancan na wanda aka suka hana shiga ne na unguwar ku bane ko unguwar ne shi ka samu yana da fence gama ban da shi yawanci aka samu masallata a suke amma da aka bi arewaci arewaci aka da aka ga masallatan idin su yana da tsari kamar da aka wuce bidda can naje kenan da aka masallacin idin su a killace yana da fence har da gate to ga irin wannan wurin shi ma za mu iya samun haka ne duk da cewa fence amma kuma fence din ya kasance ba shi da fa'ida fa'ida kaɗan ne kada a shiga cikin masallaci masu cin bilis su ne da na rashin shiga rashin kashi fakin motoci ga duka yana da bukatar lallai shugabanni sai sun yanki su sai kan ba qur'ani da kuma shiga masallaci wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al don ci ma dai na kuma da wannan ayat amma magana mafi inganci yana magana can lauyin mahfuz innahu alqur'anul karim lalle qur'ani ne mai daraja yana cikin sunayen shi sunan da kuma shahara ne qur'an bal huwa qur'anul majid shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an fi kitabin maknunin masunin a cikin littafin da ke ke bantacce killatacce la yamassu illa al-mutahharun ba masu taba sai wanda suke masu tsarki ma na malaiku mutahharun su ne suke masu zargi amma ba da ya taba da tattari da shi a kan me macen da ba ta da zargi ba za ta taba shi ba haka nan ma ya kafa da biyo wajen janaba wanda yake da janaba ba zai taba kwani wa qala alayhi salatu wa salam la tamassa alqur'ana illa wa anta tahirun mana kada ka taba qur'ani ba ce kana da zargi shi ma nan matsala ce da malamai sun gaita wa ma jumhur suna cewa mutum ba zai taɓa qur'ani ba sai yana da tsarki wannan shi ne mafi don da magabata inda mutum ba yana da alwala a wani da wurare sai aje musa fiye da yemi yaje sa da alwala rawahu daruqutni al-imam daruqutni ya rawaito abu na uku nan karkashin wannan kenan ce masu mushafi qur'anu farko dalil na biyu dalil na uku dalili na uku la uhillu al-masjida li ha'idin wala jun Allah sun ce ba zan halatta masallaci da mace da take al'ada ko mace da take da akwai mutumin da yake jinaba mana mai jinaba ba ya shiga masallaci mana har sai da taimama kenan haka nan mai al'ada ba yanzu ka duba numbers din rakamin ya zo ɗan cuɗe kaɗan na hudu yanzu na hudun ya ɗora shi a kan wancan girgin bai fara maka abubuwan da aka hana mai al'ada kaga na ɗaya a sau wa a salatu wa sau na biyu a tsawa na uku masu musafin ƙwararren kari wa rukunin nasu to na hudu shi ne alwaku fil farj ba wai ya fi wannan ɗaya biyu uku kasa ba a wannan girgin daga can sama ce bai halatta ba miji ya zaki matar shi a farjinta saboda fadin Allah bai rima da baka ba a tazirin nisa a filmahi ku nisanci mata fakirin gurin da al'ada yake fitowa wala ta ƙarahu gurna hatta ya kuhurna sannan kada ku kuskura ku kusance su amma kurbu anan ma'ana ya kasance kusance ta da tarawa ke amma ba kusanta wani mubashara ba wannan ba shi bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka hatta ya tuhurna asai su zaki fa idza tabaharna yanzu zaki fa tuhurna min haythu amarakum Allah je ku fita yadda Allah ya umarce ku sai na kina Allah ya umarta ta gaba nan ba ta baya ba Kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinuwa mutumin da zai sadu da ba zai shi duba ba tuhurna daga lafazin qur'ani babu ba sake ce min haifu amarakumullah to ta ina kenan kai kama kai ma ka sani wannan baya bukata ai bayani da ma ka samu wasu mata ba tsararru sai su fito da irin wannan abubuwan da na faɗa wai tana nasiha da ka ta mata kwanakin baya can abin ya wasa gurin mata da yawa akan gurin wasu mazajen dukan musulunci baya bukatan bayanin ta inda irin wannan ne musulunci ya riga ya bayanin shi billa billa وي ديك تانا نجري بابي مي قولا لسويه وكذا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش مؤمن بابي فالبشاب ولا البذي ولا تمشي انت فدي لي وين من من يركل المؤمن يا مولانا وبعد ورد من حيث أمركم الله وجيب سيدنا الله يا هذا التامر إن الله يحب التوابين ويحب المتقدمين بل لا لا نسمى سيون توبا بريش لكن كم كيو توبا سي الله توجيكا وي بي صلى الله عليه وسلم يوم توبا فسمى استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ذكر بك سي الله كم ويحب المتطهرين فدعا لا نسمى استغفر آية قال الإمام مالك الذي رحمه الله في الموطأ الموطأ إن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وإن التابعين لابيو سالم بن عبد الله dan عبد الله بن da kuma Sulaiman سليمان بن sunila an tambaye su biyu عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا طهرت إذا رات الطهرة قبل أن تغتسل الآن إذا تغسلتي هل يصيبها زوجها إذا طهرت يشم تنتزي سابقيتا إذا تغسلتي قبل أن تغتسل kafin ta yi wanka ya ake gane tsarki kenan yankewan jini ko kuma ta ga da jini yake fitowa bushe to ba kenan jini ya ɗauke ke ko kuma ta ga wani wani wani ruwa da ake ce mai alƙasatu albaiba to shi mutum ta zai san kai ta kafin ta wanka qabla an sila kafin ta wanka qala la hatta taghtasila to ba na wannan ayan kenan wala taqrabuhunna hatta ya yaquhunna wannan at-tahara al-kubra kenan wanka akwai tahara sughra tsarki ma'an ta wanke wurin kenan shin ya halatta wasu malamai suke cewa halatta amma wannan shi magana jumhur cewa har sai ta yi wanka ke to yace fa idza tatahharna fa atuhunna mai haythu mara Allah akwai magana ka same shi a cikin adabu zafa, na Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya rinja da cewa mutum zai yi sabuwa da ta koda da ke wanka ba inda ce tsarki domin wanda tsiri ma tsarki ne domin ya kuma da ne mutanen ku ba suna me suna tsarki da ruwa fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu da wannan tahara ne nan ba tahara ne da ba ji suka ce a wanka ake nufi da wannan shi ne fatawan salikul abdullahi da suleiman ibu mai sa ce la hatta ta mutasila har sai ta yi wanka wa amma qira'atu wa amma qira'atuha fi ghairi al amma ta yi karatu kawai ta yi hadda ba tare da ɗauki musabi ba fa ja'izun wanda ya halatta ala mashhuril madhhab akan madhhaba mashhuriya قال البخاري رحمه الله الإمام البخاري أسئلة ta صحيح البخاري التي قال إبراهيم wannan ibrahim ke annabi ibrahim ko ibrahim a bismillah ibrahim ke إبراهيم ابن يزيد النخعي إبراهيم ابن يزيد النخعي كما تبعي يتي لا بأس أن تقرأ الحائض الآية ما قل لي تكرت آية تكرت قرآن إني كرت وأني وأنا بابلي أن صلى الله عليه وسلم بهذا تسي تنبيه يتي ومن مواني الحيض أيضا daga cikin abubuwan da al'ada yake hanawa at-talaqu saki shiga wani suna cewa shiga wani suna cewa saki وقد سكت عنه المصنف رحمه الله تعالى shi mai littafin al'adari ya yi shiru mai faruwar nan ba da ma kuma ka zo a nasoci na shirka yana daga cikin abubuwan da al'ada ya hana mutum da saki sai shi na cikin al'ada وليس اجلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى الله وسلم امر عبد الله ابن عمر يا عمر جاء عبد الله بن عمر سياتي رضي الله عنهما إذا لم يكن يقول أقول إذا مات جار الشيطان يوتي مولى الصحابي إذا مات رضي الله عنهما سياتي رضي الله عنه وكان عبد الله الصحابي عمر بن سعيد سيدنا رسول رضي الله عنهما manzon sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdullahi an yuradi zawjatahu ya mayar da wa matar shi ita ce aminatu binti rifa ya sake ta tana cin al'ada to ba kana iya samun mushiyoyi har hatta fi buyuti salihin sahabi ne amma kuma ya sake matar shi ba to za mu zo mu zauna zo ka dan saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sake wa Hafsa ba ruwanka a cikin alaƙar wani na ce ne ya saki matar shi me yasa ya sake ta ne don me take mai ne ba ruwanka shi an gane sai ka ce to Allah ya daidaita shi ke nan amma jin labaran nan ba ruwanka shi wani daga cikin magabata ya saki matar shi sai ke tambayin shi wannan matar mai ta maka ne ya ce al'aƙilu la ya hajji kusurtar A ai mai hankali ba ya fallasa sirrin matar shi sai iya ba da information ba hadda ta yi aure su kuma suna son jin labarai suka sake dawa me take maka ne ce mali wani mar'ati ghairi me da me da matan wani kuma daga ta dukkan bangaren ya rike information ne ya ke ba ya kamata mu dauki wasu usuli wai matan wani mai take mai da ya kare su kita ko kuma sani wa duk Allah ne ya yi shar'anta ya yi wa nabi idza talaqtum nisaa da li iddatihinna wa ahsul idda bai ka samu ana bibiyan wane yayi menene wane ba ruwan kaci to ya saki matan shi tana cin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya dawo da ita wannan kuma ba wai ana ba da nasiha dole dole ne ko wanda zai saki matan shi tana cin al'ada dole dawo da ita wa yumsikaha kuma ya rike ta su ci gaba da zama a lallaba a lallaba dai hatta ta kora a sai ta yi tsarki bayan ta yi wannan sarkin? sun mata hiba sai ta sake wani al'ada daban sun mata kora sai ta sake wani tsarki domin yana so ya sake ta lokacin sai sake ta kafin ya sadu da ita ke to shine malam yake wa wakar fallaka fil hayd wannan yana ba da hadithin da ma'ana ne amma hadithin ba gaskiya wa qad fallaka fil hayd kuma lokacin ya riga ya sake ta tana cin al'ada wa annabi sallallahu alaihi wasallam bacin rai shi sosai akan wannan lamari domin za maza yi ji tsoron Allah wajen saki musamman mace tana cikin al'ada ko kuma in ta nemi sakin ba lalle ne ka sake ta ba sai dai mata nasiha maza Allah a ce wasallam ayyuma ma'atin sa'ala zawjaha talaqa bi ghairi ma basin fa haramun alaiha ra'ihatul janna duk mace da ta nemi mijinta sake ta ba tare da wani abu ba ko kwara kwakwara ba a ce to ayi je bai kawo ce ba ne ba saboda kai ta ba ta yi da wannan wulakancin wannan ne wulakanci ya jiya bai kawo ce ba na rana ba shi kenan to ga wannan ba wani abu bane idan manzo Allah suna wata biyu ma ba kun lauta ba to ke kun ce na rana ne ba fa ki ji zuwa tsoron Allah ba ki ji kunya ba ba da cewa akan irin wannan ko a wancan satin ba da kyar ba suka samu madarar da suka sha madarar naira goma ma suka samu a to ke kin samu ba nan. Da irin wannan baya kawo ya cewa za a saki Zai ta yi hakuri da halin da take ci fi ko sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu ma a ataahu ba. kaga wani mutumin da yake da yarwa ya ciyar wanda kuma Allah ya kunta ta ya cikin shi to ko ka dan ki hajiya dan ki daga ido ki kallace ta a yi zuwa na musu bane mai kyau an sayo musu kilan nama kaza an sayo musu kifi an sayo musu mai ba ruwanki ya abin da Allah ya baki kawai ke yadda da shi kankanin abin da Allah ya baki kika yadda da shi da yi Allah ya samu su kin ta baki ba bi iznillahi ta'ala wai ka samu talaka ne gaba da baya ko wannan talaka ce gaba da baya amma kuma ka ganta tana da da sosai wancan kuma mata haji ne amma kuma ka samu da kebar su gashi ne to mu samu wadatar zuci da yin wannan ko kadan baya kawo shika amma me ji abubuwan da suke iya kawo shika ya zama rashin hakuri a alfawari. shiga can da can wajen zinace zinace har iya jifar da cewa ta yi zina to ga wannan dole sai je ali to ana ali kuma auren ya rabu har abada ke musamman ta bangaren mata su hakuri za ka samu ga kungiyoyi na mata daban-daban ko za ta kashe aurenta da yi shiga kungiyar mata za ta rika samu tana zuba da shi duk wata ko duk sati naira dubu kaza alhali kuma tana tare da mutunta Allah ne kuma da kuka yarfa mata asiri nifas hukuncin nifas da kuma hukuncin alistihara istihara sai zaman cewa jini hukun gaba ɗaya shi gake daga nan sai gaba babin tahara sai mu shiga faslun fil awqati lokutan sallah wanda wannan babin yana da muhimmanci shi ba da musamman lokutan sallah namu ka samu muna mai da shi kamar gargajiya gargajiya haka kuma na jifa wasu cewa suna gargajiyanci ba sa sallah sai karfe nawa mu ma dai ka samu mun baka a karfe daya kuma masallatan juma'a mun bakale karfe daya da rabi duk wa ina ka samu wannan abu karfe dai da rabi masallacin juma'a ina ka samu wallahu a'lam kuma ko da zai bamu da ki dole ne kasance a ɗan ɗan da ya shiga da ba lalle sai kasance ɗaya da rabi dai ba ko lokaci ne da wata ya ce to ai mutane da yawa samu sallah ba su rika zuwa da wuri mana manzo Allah ba ya karantar da mu zuwa sallah masallaci da wuri ba wa bakkara wa takara wanda zai buɗe sammako su to dan ka buɗe sammako kamar karfe 8 kenan tara goma sha biyu. kuma duk mutumin da zai zo masallaci da irin wannan lokaci to duk yadda liman ya tsawai ta kurfa ko ya ta insha Allah za ka samu ne za samu sallah to babu ne na ya fasa kan zalle sai an yi magana mai karfi karfi a kan shi على كلمة أنك أجيء من بردانيك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تمر به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا ولا تبلغ منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا همنا اللهم إنا نجعلك في أمور أعدائنا اللهم إنا نجعلك في أمورهم اللهم إنا نجعلك في أمورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفي بما شئت اللهم اكفي بما شئت اللهم اكفي بما شئت اللهم انزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان السلام عليكم ورحمه الله